Kamfanin Apple na shirin fitar da wata sabuwar wayar iPhone a taron da ya saba yi duk shekara wanda ya shirya gudanarwa gobe Laraba a garin San Francisco na jihar California. A wajen bikin ana sa ran Apple zai bayyana sabuwar fasahar iPhone wadda take kama da iPhone 6 da iPhone 6 Plus. Sai dai akwai wasu canje-canje da aka yi wanda zai bambanta wayoyin da na baya. Ciki har da madannin kunna wayar da sabuwar fasahar kamarar ɗaukan hoto haka kuma za ta zo ne ba tare da gurin saka na'urar sauraro wadda ake makalawa a kunna ba wato headphone sabuwar wayar da za ta fito ne cikin kaloli barkatai rahotanni na cewa za a iya kiran wayar da suna iphone 7 ana kuma kyauta da tsammanin cewa wayar za ta zamanto karama ce idan aka kwatanta ta da ta baya sai dai wasu masana na ganin kamata ya yi afle ya ajiye sunan iPhone 7 domin amfani da shi a wayarsa ta shekara mai zuwa lokacin bikin cika shekaru goma da fara yin wayar iPhone. Maimakon haka, ya saka ma wayar suna iPhone 6 SE. Akwai jita-jitar cewa afle yana tanadin wani babban canji da ya shirya yi wayar iPhone sai zuwa shekara mai zuwa lokacin bikin cika shekaru goma.